من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى مسلمين إني مكو غيسوا تأدين المسلمين gaisuwa mai albarka kuma gaisuwa mai daɗi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna yammacin alhamis eh, juma'a muna yammacin juma'a sha shida ga watan ramadan hijirar babban jakadan allah kuma babban majidadin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da bakwai ga wanda ya daidai da bakwai ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu salam, kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian Kalanda na da shekaru 2023 Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu to kamar yadda dai muka saba akwai tambayoyi biyu waɗanda za mu takaita magana a cikinsu tambaya ta farko mace ce take nema a yi ma iyayensu wa'azi suna kai su islamiyya su yi karatu su yi hadda Kur'ani, kuma su koyo ɗabi'u kyawawa na musulunci amma in lokacin aure ya yi sukan cilasta su su auri mazaje waɗanda ba su da tarbiyyar musulunci don suna da abin duniya to Allah mala a yi ma iyayenmu wa'azi akan haka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tabbas wannan tambaya ce wadda take mai ma'ana duk da yake tambaya ce da ke son dogon lokaci sa'an nan ba za mu kuma iya sadaukar da lokacin kan tambayar ba saboda abin da ke gabanmu na karatu amma dai wajibi ne ga iyaye su san cewa kamar yadda suke da haƙƙi 'ya'ya to su ma 'ya'ya suna da haƙƙi kansu ya'ya na da haƙƙi kai iyaye ka auren musu uwa ta gari ka sa musu suna na gari ka ciyar da su halal ka karantar da su addini ka ba su tarbiyya ta addini ka koya musu sana'a in lokacin aure ya kuma ka aurar da su aure na sunna ga mutane kuma na gari haƙƙi ne na kowane ɗaɗa ga iyaye ne dole ne iyaye su kiyaye da wannan Allah maɗaukacin sarki yana cewa a cikin alkur'ani ya ayyuhal ladzina amanu ku kusakun wa ahalikum nara to kiyaye iyali daga wuta kun ga wajibi ne tunda horo ne na Allah ku kusakun wannan fi'ili ne amri ku ku kiyaye kusakun kawunanku wa ahalikum da kuma iyalanku naran waton daga wuta don haka wajibi ne idza zara al'amru min Allah wa rasulihi fa asluhu al-wujuh don haka asalin wannan wajibi ne dole ne iyaye su kiyaye da wannan haƙƙi na Allah a kansu ya za ka kare ɗanka daga wuta dole ne ka kiyaye mishi waɗannan abubuwan da ni lissafa muku idan ka idan ka haifi dan da ka samu suna fir'aun suna linzami ne in ji umar sunan zai iya bi ne ko sai ya zamanto mummunan da mai hali irin na fir'auna don haka dole na ka sa mai suna na gari ka sa mai abubakar ko ka sa mai umar ko usman ko ali ko ka sa mai muhammad ko ka sa mai abdullahi ko ka sa mai abdurrahmani ko ka sa mai abdurrahim ko ka sa mai ibrahim ko ka sa mai musa ko ka sa mai nuh ko ka sa mai adam ko ka sa mai isa ko ka sa mai yaqub ga sunayen nan nagari daban-daban dolen ka ne sannan ka kai shi makaranta ya karanci alkur'ani sannan ya samu ilmoma na addinin musulunci sannan ka kai shi wajen sana'a ya koyi sana'a sannan ka kula da tarbiyya ce ka kula da abokanai har ya kai ga shekarun girma inda za ka yi mishi aure in an tashi auren nan ko ba a ɗebe iyaye ciki kamar yadda ake yi yanzu uwaye kawai sun zama ceremonial leaders da gida sai an gama can mata sun kulla aure sun gama komi sun gama da gwalgwalonsu sun lalata komi sai a zo a yi amfani da kai a tara dattawa a zo a ce an yi ɗan aure ko kwana biyu aure ya zo ya lalace labudda ne a tsayu a ga cewa an samu mutumin kirki idza ja'akum man tardawna dinahu wa irdahu fa zawwijuhu in wanda kuka yadda da mutunci ne da addini ne yazo annabi yake to ku auren miki yake in ba haka ba ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun fitina za ta zamo a cikin ƙasa da fasadi wanda yake mai girma don haka ku auren ma ku maza na gari haka ma 'ya'yanku na maza ku yi tsaye su auri mataye na gari sannan ne amfanin ka kai yariya islamiyya ta yi karatu ta sa hijabi ka zo ka kawo ta gidan katon jahili wanda zai sa ta cire hijabi ta haddace hizib arba'in ka kawo ta gidan katon jahili wanda kwana biyu za ta kowa ba ta haddace kori ba in ta karanta lila ta ƙurai ta ce shi kan dai sadda suna ƙanana ba irin wadda an kai musu ba ba haka aka yi tsakanin wata mata da miji ta zo tana ta abin nan ta ce tashi ya yi sallah ya tashi sai ya ja wani abu can da bai yana ta surkulle ne ta ce mai gida fa ba haka ake karatu ba ta karanta miki li ila ta quraishin ila fi ta shita'i wa sayf lahiya law shi na ce shi kan je ba irin wannan aka yi musu so menene amfanin wannan ba haka kai kokari yarka ta aure mutumin kirki maimakin ka rika kallon mota wacce iri ya zo da ita wani irin gida ya gina wace irin shadda ce yake saye da ita wayar nawa yake rike da ita hular nawa ce yake ga kanshi a ka lura da me ya haddace a littafin Allah sa'an nan ka kalli ɗabi'u ne ka kalli yawan littattafan da ya ɗora bayan ya gama karatu alkur'ani ya yi bulugul maram ya yi riyadu salihin ya yi sahihul bukhari ya yi muslim ya yi menene da sanan littattafan da ya yi sai zan namiji na ƙara tsada ga yawan littattafan da ya karanta sai a waye gari irin alaramma sai an bi layi ko? iyaye su bilayi kuma su yaran ma su bilayi kowace su tana faɗin sai Allah ramma shi kuma yana jan kilas to haka ake so shine al'umma ta gyaru amma a waye gari a mai kudi ne mai manyan motoci ne mai manyan gidaje wanda ya mallaki gidajen mai wai shine ya koma can gefe ya hakinci wanda fatiha ma bai iya karatu sosai ba wani da aka sa shi an gan shi babban mutum aka ce shiga gaba ba da sallah sai ce to da yake mu je imamun mu na canda da muka yi karatu ga hannunsu sun karantar da mu a sirce ake sallah gaba ɗai sallar magariba fa bai iya fatiha ba shine manufa ba ka ku a ku na zamani an karantar da ku a bayyana a da haka mu dai kasarce muke yi shi kuma da suke tsofaffi makwadaita suka ce a kara muka lahu ai ma akwai mazahib waɗanda suka ce a yi ta yi a sarki shi daga ba musallar saukon ga irin wannan da haka a yi a kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu mata yi nagari don mazaje nagari ko haka ma mazaje nagari don mata yi nagari dole ne iyaye ku kiyaye mazaje na gari in kun ba su tarbiyya ta ku tsaye ƴaƴanku su nemi mata na gari haka ma ƴaƴanku mata in kun ba su tarbiyya ku yi tsaye neman maza na gari kun ga shi Umar Al-Faruq ta kanasta karo ma ya shi kalle kai ta wajen manzon Allah ya Rasulullahi auratta an fahimta so haka ake so ya zama taka in ma kana da ya ka samu mutumin kirki kai talla ba faduwa girma ba ce da ka bar ta aure jahili wanda bai sa abin da yake yi ba gwamnati aure alaran ma akalla ko babu komi dai ƴaƴan nan in Allah su za su yi hadda Qur'ani dan da ya ta alqur'ani kuma kun san gobe kiyama za a ba shi ceto ko a ce je cikin taron kiyama iyayenka da 'yan uwanka waɗanda ke cikin trouble waɗanda ayyukansu ba su iya kai su aljanna so aza hannu bisa kai suna kuka suna faɗin ya kai can mu je tsatsamu guda arba'in in ka tsamo guda arba'in kada ka damu da laifinsu matsawar dai ba mushrikai ba ne matsawar musulmi ne je tsamo su kawai da ka tsamo su an gafarta musu su za a je da su aljanna su kaga akalla an samu a alkur'ani cikin danginka kun ga an yi sa'a amma an sai ka dangi guda gaba ɗai zuri'an mutum guda babu mai hadda qur'ani ko ɗaya la hawla wala quwwata illa billah kun ga ai abin kunya ba ka ci ayi kokari a kiyaye iyaye ayi kokari a kiyaye Allah ya haramta ka dauki iyarka ta aurar da ita ga wanda yake ba mai ilimi ba ga wanda yake ba mai addini ba idan ka aikata haka sai ka yi shari'a da ita gobe kiyama gaban Allah in mijin ga yayi sanadiyar shigar ta wuta to kada ka yi tsammani ita kaɗai za ta shiga tare za ku shiga kuma in kun shiga 'ya'yan naka za ta ci kwalarka suna faɗin ya Allah ubanmu shi ya kai mu wuta shi muka bi muka yi mai ɗa'a ya aurar da mu ga mutanen da ba su cancanta ba suka kai mu wuta don haka Allah laifin shi ne ubangiji ka baki da ifaini min al'azabi linki juna azaba na laifukan da yayi sannan na laifin halaka mu da yayi wal anhu la'anan kabira kuma ka la'ance shi la'ana wanda take mai girma ya'ya za su kama wa iyaye haka gobe kiyama don haka sai a yi kokari a kiyaye sannan tambaya ta ƙarshe duka tambayar mutum ɗaya ce don Allah a yi ma masu addini magana su daina jin tsoro wai su fito su nemi auren su to wannan masu karatu addini kun ji ku fito ku daina jin tsoro akwai matayi da dama da suna son aurenku amma ba su sai yadda za su yi ba ku fito ku je ku nemi aurensu ku kuma in an je neman auren ku sassafta aure mai addini bai iya cika manyan akwatai ne ko masu kuɗi ke cika manyan akwatayye da kaya shi mai addini zai cika miki manyan akwatayye da kira alkur'ani da haka shi yana da akwati akwati amma na karatun ƙur'ani da sunna da haka idan kina so to ga sunan muna da sunan da dama akwai waɗanda ba suna faɗi ba akwai masu sabon aure cikinsu ko? kunga sai su ƙara akwai waɗanda ba su yi ba ma sai su yi ba su nan da dama waɗanda ba su da in an ce za a aure musu da abin da ke hannunsu na alƙur'ani suna iya ba in inda ya tsantsanka hatuka haɗi ma aka min alƙur'ani yadda annabi ya yi ko to za su iya amma idan an ce za a riƙa waɗannan kayayyaki a je a komi lauje komi kai yayo haƙƙi a zo a ciki ko a kawo to yana da wahala su iya da ku kusassar da auren raki su ko masu addinin su samu sauki sa'annan su je su yi ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai kuma ci gaba da karatunmu to har yau muna bayani ne akan wannan ayar ta 172 da mamaye mata aya ta 173 ta gabanta ko ya ayyuhal ladina amanu kullu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun inna ma harrama alaykum almaytata wadama wa lahama alqinzir wa ma uhilla bihi lighayri allah faman yattur ghayra baajin wala aadin fala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim to muna cikin list na bayanin abubuwa waɗanda shari'a ta haramta waɗanda inda dai ba su ba duk abin da ka gani a duniya kana iya ka ɗauka ka ci mu san sanmu wato guba poison cewa haramun ne sannan mu ci abubuwa masu maye wanda jiya ne tsokaci mai tsawo ka abubuwa masu maye wanda nake ta ƙara ba al'umma haƙuri ba na yanke hukunci ba ne kan komai ni ban kai in yi wannan aikin ba ban kai in yanke hukunci kan wani abu ba ina tsananin tsoron ba a ci ga fatawa a ce ni ne wannan fatawar domin a duk lokacin da na yi fatawa ina kallon kamar na yanke kaina ne ba tare da yuka ba domin ko na zama kamar sakatare na ubangiji ko kuma wani wanda yake buga stam ga dokar ubangiji cewa wannan hukunci na Allah ne gobe kiyama sai Allah ya tayar da ni ya ce wa ni kace hukunci na ne ina ka gani dole sai na ya bayani don haka yana ji ma kai na tsoron wannan yinin da zan tsayu gaban ubangiji iyayena da yan uwana da makusantana ba wanda ke iya mini maganin wani abu da ka ba na yanke hukunci illa dai na ba al'umma shawara cewa abubuwan da ake sha a koma a bi akwai abubuwan da ake ɗibar giya kalila a ɗan tarfa ciki wadda wannan giyar ma ya kalilan da aka zuba tana taimakawa ma wannan abin da aka zuba ma shi ma ya ci gaba da rikidewa yana komawa giya me yasa lalle ne sai mun giya mun zuba suka ce saboda tana ƙara ma abin ɗanɗano kan don ɗaya mu samu ɗanɗano mai daɗi don shi ne za mu rika ta'ammuli da giya alhali Allah maɗaukakin sarki ya ce mu nisanci giyar gabaki baki ɗaya kada mai kusa gare ta ya ayyu hallazi na amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Allah madaukakin sarki ya ambata mana ya yi kira ga masu imani ya ci lalle giya da kaza da kaza da kaza rijisun min amalin shaitan azamta ne daga cikin ayyukan shaitan azamta ne daga cikin ayyukan shaitan ne buhu don haka su nisanci. Allah ya ce muna mun nisanci giyar cintan ɗaya abinmu ya ƙara ƙamshi mai daɗi ko kuma ya ƙara ƙanɗano mai daɗi lalle ne sai mun zuba kuma akwai abubuwan da ke kara ɗanɗano su ƙara ƙanshi waɗanda ba giya ba to ma an koyar da mu saboda westernization an koyar da mu muna ganin ba komai ba ne musamman muna ganin mun samu fatawa ta wasu malamai waɗanda suke cewa in yanzu aka ɗiro giya yar kalilan ta ɗan bantsu ta shiga cikin wani abin sha tunda dai bata canza shi ba babu laifi shi kenan sai mu kama ɗiban giyar da kanmu ko muna zubawa alhali Allah madaukakin sarki ya ce mun nisance su mun nisanci giya mun nisanci caca don haka ya kamata mu lura wannan ko ba magana ce ta ce na ba tuni wasu har sun fara maganganu na ce musu ni dai na bisa bukata na cewa Allah ya ce da ya ce dai ni kuma ya sani ina faɗi wannan maganar don al'umma ta gyara ne ina akwai abin da ya kamata a gyara ciki ba na yi ne don wata manufa ba wanda ma zai aibanta ni ko wani abu na ce tun bai aibanta ba tun bai faɗi ba ni na yafe shi. ba ni so Allah ta yadda ni ina shari'a da shi kan wannan lamarin ni bukata ta shi ne a fahimci abin da yake gaskiya a aiki da shi ko ban yanke hukunci ba don na ce ni karami nake na yi karamci kwarai da gaske da in iya yanke hukunci ga wani al'amari na al'umma amma kuma akwai ma'ilmanta da dama su kalli wannan abin in akwai gyara su gyara in ko babu gyara su fito su mana bayani su ne za su tashi gaban Allah dai Allah ne musu tambaya ranar da ɗan adam zai duba gaban shi babu abin da zai gani shi aikin da ya aikata ya diba daman shi da hauni babu abin da zai gani shi abin da ya aikata ba mai taimakon wani uwa gudu take game da ɗanɗanta wannan yinin uba gudu yake yi haka ma ɗan uwa gudu yake yi ba wanda yake son ya ga wani a wannan yinin kowa ta kai yake yi to wannan ranar suke da wannan haƙƙin ni ba? ina fatar Allah ya taimake mu to abu na uku daga cikin abubuwan da suke haram shine ma amara shari'u bi qatlihi wa ma naha an qatlihi abinda manzon Allah ya ce a kashe shi da kuma abinda ya hana a kashe shi ma dukkanin waɗannan abubuwan guda biyu malamai sun tabbatar da cewa waɗannan abubuwan haramun ne a cikin. akwai dabbobi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi horoci a kashe duk inda aka gane su a je a kashe sannan akwai dabbobi waɗanda masu Allah ya hana a kashe yace duk inda ka gansu kada ka kada ka sake ka kashe su to irin waɗannan dabbobin gabaki ɗayansu haramun ne a ci namansu domin da ana cin naman da masu Allah bai ce a kama kashe su ba kurun kun da sai ce duk inda kuka gane su ku farauce su bi ma'ana ku yanka ku ce. ce kawai a kashe a kashe yana nufin a buge su su mutu ba tare da an yankawo ba tare da an yi amfani da namansu ba haka ma waɗanda ya hana a kashe ana iya cin namansu ba a kashe ba kunga su ma haram ne waɗannan a ci namansu duka malamai sun tattauna irin waɗannan matsalolin cikin manya-manyan littattafai kana iya samun littafin al-mughni na ibnu qudama al-maqdisi kana iya samun almajmu sharhul mahazzab na imamun nawawi da littattafai makamanta waɗannan za ka ga tattaunawan malamai kan waɗannan abubuwan duk da yake irin su imamu shaukani suna ganin cewa a'a waɗannan dabbobin ba a ce ba a ci ba menene da sauransu amma dai wanda ya bi bayanan malamai tiriyan-tiriyan zai tabbatar da cewa waɗannan dabbobin su ma haramun ne a cinamarsu su. sai mu fara da dabbobin da annabi yake duk inda ka gane su kai kokari ka kashe su kashe su sunna ne na farko akwai abin da Imam bukhari ya zo da shi a littafin sahih hadisi na 3314 Imam Muslim a sahih hadisi na 1193 daga ummul mu'minin Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda ummul mu'minin ta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hamsun fawatiqun dabbobi biyar fasikai ne akwai dabbobi biyar waɗanda suke 'yan ta'adda ne fasikai ne yuktalna fil harami ana kashe su koda ko a cikin harami ne mun sa a cikin harami an hana a kashe dabbobi ko to ko cikin harami aka ga waɗannan dabbobin a kashe annabi ya ce alfa'aratu na farko shine bera ƙunga naman bera ke nan haram ne ina mazauna karkara da ke shiga daji wajen kamun bera to ga shi annabi ya ce alfa'aratu bera haram ne bera ma ya fada cikin mai ya fita manzo ya ce a zubar da manko to balle shi beran ka dauke shi kai ya ma fada cikin wani abu wannan abin yana lalata shi to na ga ka ɗauki ɓeran ka ce shine za ka soya ko ka dafa ka ci kun ne ake samun da yawa daga cikin rashin lafiyoyi da aka ɓera haram ne wal aqrab da kunama alhamdulillah muna Allah bai aza muna ciyon kwaɗai ba yana da wahala ka ga mai cin kunama sai ka je wuraren ƙasar cana da makamantansu can za ka ga ana cin kunama mutum ya je atuwar hotel ko restaurant kaga ya biya kuɗi sun fi dubu talatin me za a kame shi ka ya ce a kame shi soyayyen kunama ko romar kunama ko makamancin wannan to Allah ya tsare mu walhudiya da abin nan shahu shi ma haram ne a ci shi shi kai ne yana ma da wasu hadisai waɗanda manzo Allah ya hana a ci dabbobi waɗanda suke masu eh, tsuntsari waɗanda suke masu wannan bakin wanda suke kisa da shi ko kullu zini qalbin min at-tuyur dukkanin masu wannan bakin eh, namanta sunan da ake mishi da Hausa niqlab wayanda suke sa bakin su su faffasa dabba su an gane wannan so irin waɗannan su shahu ne su maiki ko su ungulu ko loke nan ko waɗanda za suna kashe wasu dabbobi su sa baki su kakkasa su faffasa dabba to kaga shahu yana ciki ko kuma ce shirwa mun san shirwa ko walhudiya da shirwa walgurabu da kuma hankaka ita ma hankaka haram ne a tunamanta walkalbul akur da mahaukacin kare shi da ma dai kare haram ne da mahaukaci da mai hankali ne yana da wani hadisi na daban to wannan hadisi ya nuna cewa ba a cin kare ba a cin a shirwa ba a cin hankaka ba a cin kunama ko ba a cin bera ko haka ma wani hadisi daga sa'adu bin abi waqqas wanda imamu muslim ya zo da shi imamu bukhari ya zo da kwatankwaci ne daga wata mata da ake kira ummu shari'a imamu muslim daga sa'adu bin abi waqqas hadisi na 2238 imam al-bukhari daga ummu sharik hadisi na 3359 hadisi na 921 imam tirmizi ya zo da shi a aljami hadisi na 390 imam an-nasa'i ya zo da shi a sunan al-mujtaba sannan ibnu majama ya zo da shi a cikin sunan hadisi na 2245 yana kuma cikin sahihu ibn hibban hadisi na 2352 annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda abu huraira ya karantar annabi ya ce uqtulul aswadaini fi salati ku kashe babbakun dabbobi guda biyu wasu bakakken dabbobi ku kashe su su biyu yake fi salati Aiwa walau fi salati koda ku a cikin sallah ne ko a cikin sallah ka ga waɗannan dabbobin tsaya ka kashe su an gane kada ka ba su aminci kada ka ce kai ai abin nan ne ustaz ne da aka kaga ɗaya daga cikin waɗannan dabbobin a zarcewa za ka ci gaba da sallah kana sallah amma kuma hankalinka na can ko da kaji wani abu ya motsa ta kafanka kuma sai ka zabura a kada ka yi haka dabbobi ne guda biyu annabi ya ce alhayyata na farko ne maciji maciji wal aqraba da kuma kunama da haka kenan ba a cin maciji suna cikin waɗanda manzon Allah ya ce a kashe su bai ce a farauce su ba cewa a kashe a kashe yana da bambanci da a farauta da ana cin su da manzon Allah bai ce a kashe su kisan banza ba ko Da haka waɗannan malamai suka tabbatar kama ta samu littafin sharar mumta na muhammad bin salih al-usaimin shi ma yana tabbatar da wannan hukunci tabbas ga malamai nan da dama waɗanda suke nada da na yanzu waɗanda sun tabbatar da wannan hukuncin haka yake duk dabbar da annabi yake in an ganta a kashe to wannan dabbar an cire ki daga cikin list na dabbobin da ake ci tana cikin dabbobin da ba a ci ina fatar an fahimta don haka maciji shi ma kun ga yana cikin dabbobin da ba a ci da fatar an fahimci wannan so kun ga muna millar dabbobi ke nan kusan guda bakwai a nan muna da bera muna da kunama muna da shirwa muna da hankaka muna da kare sannan muna da tsakaka sannan muna da maciji duka waɗannan dabbobi ne ta amfani da wannan ƙa'idar cewa ba a su ina fatar an fahimta annabi ya ce a kashe su duk da yake turawa su tun da annabi ya ce a kashe su ba kashe ya take yi ba waɗannan dabbobin sai ka ga ya samu mai kamun maciji na kata in ya zo ya kama maciji ba a kashewa sai ya kai shi can cikin daji ya zubar ko haka suke yi wa ba a kashewa ku shi dai annabi ya ce a kashe sa'annan akwai dabbobin da annabi ya ce kada a kashe su waɗannan dabbobin haram ne a kashe su da haka haram ne a yanka su a cinamansu kuma haram ne ga banza kawai ka bi suka buge su mutu waɗanne dabbobi ne su ne kamar haka hadisi ya zo a cikin sunanu abi dawud hadisi na 5267 ibnu maja a sunan hadisi na 3224 sannan ibnu hibban a sahih hadisi na 1078 daga abdullahi bin abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda abdullahi da abbas ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an katile arba'in manzon allah ya yi hani da kashe dabbobi hudu minar dawa ya ce na farko namlaki ita ce tururuwa haram ne a kashe tururuwa tun da dai haram ne ka iske ta ruruwa gurin ta ka kashe ta ba laifin komai ba cutarwa ko wace iri ka kama ruruwa ka kashe kurum haram ne to kenan haram ne a cikin ruruwa domin ko ba ka dafa ta ko ka ci naman ta sai ka kashe ta kun ta kuma gashi haram ne a kashe ta wannan halatti da kuma kudan zuma haram ne a kashe kudan zuma da masu kamun zuma duk yadda za ka yi ka kama ka ɗibi zuman ka je ka yi amma ko ba tare da ka kashe ta ba da haka dubara ta rage ga mai hawan kura babu takunkumi ko? wani hudu-hudu da kuma tsuntsun nan da ake kira alhuda-huda shi ma haram ne a kashe shi wasu radi da suda akwai wani tsuntsuna nan mai ta ta ta mai yawan kuka ko wanda duk da mutum ya cika yawan ɗumi sai a ya zama kamar suda an fahimta to wani tsuntsuna nan da ake kira suda shi ma manzo Allah ya hana a kashe su don haka ba a cin namar waɗannan tsuntsayen ba a cin naman tururuwa ba a cin zuma nama ita shi wannan kudan na zuma ba wannan ruwan da zuma ba kudin zuma sannan ba a cin naman alhudi-hudi sannan ba a cin naman tsuntsun suda wannan kuma ga makwarauta ko? sai a kiyaye wanda yin kaji wasu kasashe za ka ga su kuma suna ci irin tana su kusan babu abin da ba su ci akwai dabbar da ma da ranta tana motsi za ka ga mutum na dabara sai ka ga yayin maza maza ya kamo ta ya jefa cikin baki suruf ya haɗe can ta da mutuwa cikin ciki fa mutane ne masu matukar yawa mutanen ƙasar china sun fi musulmin duniya yawa ƙasar china ka haɗa mutanen ta kurum sun fi musulmin duniya yawa su ne suka fi kowa yawa a duniya ko sa'annan mutanen indiya duk da yake indiya ma suna nan suna batun su cin mutane ɗin su wuce su nan ba da jima ba indiya za ta wuce tana saboda sun fi fi yawa haihuwa a yanzu to su kusan komai nama komai suka kamo nama ne dan cana komai ya kamo nama ne duk wani abu da ka san ba a cinan shi yana yi maka dubara da zai yi ya gyara wannan abun ya ci to ji shari'a ta yadda ka ci komai in banda abubuwan nan da aka lissafa aka haramta da ka su to duk saura ita sha'aninka an gane sa'annan muna da wani hadisi daga abdurrahman daga imamu ahmad bin hanbal ya zo a littafin al-musnad na imamu ahmad bin hanbal imamu ahalis suna wal jama'a hadisi na bakwai, imamu darimi ya zo da shi a sunan hadisi na 1998 ibn majah ya zo da shi a sunan hadisi na 3223 da dai sauran littattafai inda wannan hadisin ya zo kamar irin sunan abi dawud hadisi na 3871 daga abdurrahman bin uthman Allah ya kara mishi yadda qal ya ce zakara tabibun inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da'an wani likita mai ba da magani ya ambaci wata cuta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma da wa'an ya ambaci wani magani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya rasulullahi kaje da ake hada magani wa zakara dibda sai ya ambaci dibda wato kwado mun san kwado ko wannan kwado wanda ke kuka kwakwakwa da dare ko wanda kwado yana zama cikin ruwa sannan kuma yana zama saman tudu to sai ambaci kwado cewa ana amfani da kwado wajen hada wannan magani shine wa zakarar dibda yuj'alu fihi ya ambaci kwado cewa ana sa shi cikin wannan maganin فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الدبدة لما ظن الله يهاني كشف أبي yake ba a kashe kwado da haka babu laifin fari babu na baki haka kurin ka iske kwado ka kashe shi haramun ne an fahimci wannan don kukan da yake yi ka jana kwakwa ka ce ya ishe ka kaje ka kashe shi haramun ne muna da hadisi duk da yake hadisin dai ba zai iya wuce hasanul lahiri ba annabi ya ce la taqtulil ibda kada ku kashe fado fa inna naqiqahu tasbihun domin wannan kukan da yake yi tasbihi ne ba ka yan kukan ya ishe ka to tasbihin Allah ya ishe ka kenan da ka ba a kashe fado tunda ba a kashe shi ba a ci ne don shi ne manzo Allah ya hana a yanka shi a yi amfani da shi a sa cikin magani ko? kaga kenan ko yankawa za a yi a yi wani abu na amfani ba a yi da ka waɗannan dabbobin ba a kashe su da ma'ana ba a cin namansu ba a cin tururuwa ba a cin ƙudan zuma ba a cin tsuntsun alhuda-huda sannan ba a cin tsuntsun suda sannan ko ba a cin kwaɗo kaji waɗannan su biyar waɗancan su bakwai nawa kenan sha biyu kenan ko da haka waɗannan dabbobin guda goma sha biyu bisa ga wannan ƙa'idar naman su haramun ne za a mace su ga baki ɗayansu na farko alfa'aratu ɓera na biyu al'akarabu kunama na uku alhudiya shine firwa sannan na hudu al-ghurabu shine hankaka na biyar al-kalbul aqur mahaukacin kare ko kuma kowane irin kalima kun ji biyar na shidda alwazbu tsaka-tsaka tsaka munan muke tsaka-tsaka su kuma wasu suke tsaka ko ba haka yake ba da sun ke tsaka shi kenan muna a sokoto sai mun kara mun ce tsaka-tsaka nawa muke kenan shidda na bakwai kuma alhayyatu maciji sun gansu nan su manzo Allah yake duk inda ka gansu ka kashe sai dai in ka kashe ba a ci saboda fasikai ne ana cin fasikai nan na takwas annimla annamlatu wato tururuwa na tara annahlatu ƙudan zuma na goma alhudahud tsuntsun hudahuda ko na sha ɗai tsuntsun na sha biyu kuma waɗannan dabbobin su goma sha biyu ba a cin namansu in ka hada da guba da abubuwa masu sa maye kana da jimilla mai yawa ko gubar in ka dauko guba ai akwai dabbobin da suke guba ne waɗanda kana cin su kana zuwa lahira mafi yawancinsu cikin ruwa ake samun su kuma nan ba mu da su mafi yawancinsu amma kana cin su kana zuwa lahira kunga su malif ne mai yawa na wasu dabbobi waɗanda suna nan sani masana sun san su to kun ga ga waɗannan goma sha biyu sai nau'i na hudu daga cikin dabbobi da aka hana da abin tuta kullu zinadin minas ba dukkanin dabbobi waɗanda suke masu zaga daga cikin asiba dabbobi masu dagi mun san dabbobi masu dagi ko muna da su daji ko muna da su gida irin su kare irin su musta ita ce kyanwa ko na kano ya ce mage to waɗannan suna da dagi in ka je daji kuma ga sunan su zaki su damisa su kyarkeci su kura da makamantansu ko ba haka yake ba wa kullu zini labin min at-tuyur da dukkanin masu wannan bakin da ake tsaffata da shi a cinama daga cikin tsuntsaye masu wannan bakin wanda ake sassaƙan nama da shi wanda suke farauta da shi daga cikin tsuntsaye waɗanda suna da mikhilaf cikin tsuntsaye su ma haram ne a tunamarsu to yin mun ce haka ashe za ka ga dabbobi ne masu yawa amma dai bari mu ji hujja asalin hujjar inda ta samu asali muna da hadisi daga abu huraira Allah maɗaukacin sarki ya ƙara shi yadda wanda imam muslim ya zo da shi a littafin shi na sahih hadisi na uku. abu hurairu na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu zinadin min sibai fa akuluhu haramun dukkanin ma'abuci zaga zinabin ma'abuci haƙuran nan da ake kira zaga hanayin min sibai daga cikin dabbobi masu dagi yace fa akuluhu haramun cin wannan dabbar haram ne to kamin mu je ga tsuntsaye an gane in mun tsayo ga wannan hadisin sai mu lissafa ashe kenan cin zaki haram ne ko saboda zaki yana da zaga waɗannan haƙuran waɗanda suke kashe dabba da su an gane su kame dabba su sa su fasa namanta da waɗannan haƙuran su ake kira na kullu zinadin dukkanin dabba ma'abuciya zaga minas tiba'i na daga cikin masu dagi mun san masu dagi ko kaga a nan in za mu lissafa ga dabbobin dawa zaki ya shigo ko sannan kura ta shigo sannan damisa ta shigo sannan kirkeci ya shigo gila ya shigo sannan akwai karen ɗiki suka ce mai ko shi ma ya shigo ga sunan da dama to sai da cikinsu akwai waɗanda shari'a ke cirewa ta ce to amma ta yafi a cika za za mu zo mu ji su cikin dabbobin gida kuma kaga kare ya shigo ko ba haka ba banda kare sai ni kaga kyanwa Maje ko ko mun ana sakwato mu ce musta mu da mun ka iya hausa kaga hausa suna cewa musta kaga sauran barawon najeriya wasu su ce mage wasu su ce kyanwa wasu su ce kuliya ko ba sunaye nan dai daban-daban to shi suna hausa musta to kaga ita ma shigo an fahimta sannan ina kai da burgu ina kai da burgu to duk dabbar da ya zamanci ya haramta a ci to ya haramta a sayar da ka in ka buge burgu ba sayarwa za ka yi ba ka buge kawai a je a watsar an gane amma in ka sayar kai ma ka ci naman kai ma ka ci naman abinda duk aka haramta a cinama ne to ya haramta a ji a sayar da shi ina fatar an fahimta sannan ina kuka yi da biri ina kuka yi da biri shi ma biri yana da dogi kuma yana da wannan zagar. shi ma biri haram ne ina fata an fahimta muna nan ta ga fatawoyin malamai za ku ji abinda malamai suka faɗi malaman lajina ne malamai kai tun talin talin ma malaman farko za mu ɗauki dabba kaza ga abinda malamai suka ce kanta dabba kaza ga abinda malamai suka ce game da ita za ku ci wannan don haka burgumi ne ne haram ne ko ya kana suke kiran burgu gafiya ko to kun ga su barawa suna cewa gafiya ko ba kwanawa ba ne duk wanda dawo ya ce mishi fura ya ci kuma wannan daman ma ya ce fura ina ya ga hausa kun ga akwai hausa bakwai suka ce ko akwai banza bakwai to akwai uwar hausa ita ce sakwata ko ba ka sun manci akwai uwar hausa bakwai? ita ce sakwata gaba ɗaya ita ce ra'as so sai ku ta lissafa dabbobi a haka idan ka ga dabba tana da gagi nan kuma tana da waɗannan haƙuran da ake kira zada kuma tana amfani da sun ta nama an gane to wannan dabbar ita ma tana cikin zunabin min ba don haka haramun ce annabi ya ce kullu zinabin min sibai wa akluhu haramun ina fatar an fahimta haka ma hadisi ya zo a sahihu muslim hadisi na 1934 sa'annan ya zo a sunanu abi dawud hadisi na 3785 daga abdullahi bin abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda abdullahi da abbas yana cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kulli zinabin minas ba manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hane ga cin dukkanin ma'abuciya zaga daga cikin dabbobi masu gagi ma ba dabba na da gagi to kowace iri ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin namanta matsawar dai tana da zaga zaga wadda take amfani da ita take ci nama wa an kulli zina kalabin min at-tayr da kuma dukkanin ma'abuci mihlab wannan bakin wanda take yagan nama da shi daga cikin tsuntsaye dukkanin wani tsuntsu da ke da wannan bakin da aka iya kikin nama da shi an gane daga cikin tsuntsaye to wannan tsuntsun shi ma haram ne a ci nama shi kaga aguliya yana cike ko wanda na tabbata mutanenmu ba su ce guli amma kuma sun kame sun buge sun yanke sun sayan masu ciko don shi na wanda duk ya rayu can da yana ganin abu na yawo ko ina cikin gari amma yanzu duka an canyi wanda ya tafi irin kasashen kudu da ya ga an kame shi katon nama wanda ya wuce na kaza za ka ga in sun wuce kaza to kasancewa kaza sama ce mun san kaza sama ko kun ga ungulu to haramun ne cin nama ne haka ma maiki haka ma shirwa ko shahu da makamantansa amma su kajinmu suna sa bakinsu su faffasa su ci nama su kashe wasu dabbobi su yi farauta so dukkanin masu baki wanda suke sawa su yi farautar wata dabba da shi su kashe su ci to waɗannan haramun ne a ci su kullu zi mai labin minas tsiyoro ina fatar an fahimci wannan don haka imamun nawawi a littafin al-majmu'u sharhul muhazzab babban littafi ne wanda ba zai kasa mujalladi kusan talatin ba volume ɗaya har volume talatin imamun nawawi ya ƙoƙari cikin shi sosai a ainihin mujallar na tara shafi na takwas ciki ya kawo cewa hadda kyanwa wannan musa ita ma ta shigo cikin wannan layin an gane wannan sai kuma abin da ya shahi biri ibn kudama ya kawo fatawa a littafin al-mughni juz'i na 13 shafi na 320 cewa shi ma biri ya shigo cikin wannan layin yake cewa wala yubahu aqallu likridi naman biri bai halatta a ci yake wa karihahu ibn umara wa afa'un wa mujahid wa makahulun ya haka ma waɗannan malaman abdullahi ɗan umar a bin yasar mujahid da ko makahul walhassana da kuma alhassan bin adil hassan albasari dukkaninsu sun haramta sai an kai hannu da kalmar kariha to ga magabatan farko in sun ce kariha suna nufin haramun to dukkanin su ma ba su ganin halaccin cin naman biri kun ga yanzu akwai masu ganin halaccin cin birin ko ba biri ba yadda abin ya lalace shugaban masu fatawa na egypt da ya kurbe ruwan turanci harkar yahudawa ta shiga kai shi fatawa ya yi ba da jimawa ba ma yake ya halatta mutane su rika yankan karne ma suna ci sannan kuma su rika yankan jakuna suna ci musulunci bai haramta ba da na samun irin waɗannan malaman waɗanda sun sha turanci har sun gaji sun sha tunani irin na yahudawa su suna halatta irin waɗannan dabbobin to amma dai magabatanmu na gari su kan su ne muna fatawa cewa waɗannan dabbobin haramun ne a cinamarsu kuma walam yi jizu bai abu waɗannan malaman ba su halatta sayar da biri ba su suna ganin duk da sayar da shi ma haramun ne ibn qudama ya ce, ibn abdulbari ya ce, ibn abdulbari annamariya ya ce la alamu bayna ulama'il na khilafan annal qirada la yu'kalu wa la Uhu. Ya yace shi bai san saɓani ba tsakanin malamai cewa birai da ba a cin namansu sannan ko bai halatta a sayar da su kwata-kwata ba a sayar da su sa'annan ba a cin namansu. duk da yake wasu malamai sun ce akwai rangwamen sayar da su sai dai ba ga mai ci ba ga wanda ke wani amfani da su saboda akwai dare waɗanda ake amfani da su wajen gadi ko da wasu aikace-aikace suna taimaka ma ɗan adam amma in dai a ci naman su ne to haram ne a ci naman su an gane la'annahu sabu'un domin yana daga cikin dabbobi masu dagi yana cikin dabbobi masu dagi sannan kuma yana da waɗannan haƙoran zaga fiƙa ko yana da waɗannan fiƙa ɗin zaga yana da su waɗanda da su suke kikin nama ke bisa ga wannan malamai suka bayar da fatawar cewa diri haramun ne a ci mai shi wasu malamai suka ce ma saboda kamar shi da ɗan ita kanta ya kamata a girmama ɗan adam ya zamba sai an ci naman shi ba ko to sai dai daga ciki akwai dabbar da ake kira azbabu babu azbabu ita ake kira kura azzabu ba kura ce wannan ba kyarkeci ne yana da kama da kura yana da kama da kare azzabu kyarkeci amma azbabu ita ce kura wannan wadda muka sani wadda muke gani ana shigowa da ita gari ana wasa da ita kon to yake muna da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam daga ibnu abi ammar ibnu abi ammar yace qultu li jabir nake ma jabir bin abdullah al-ansari azabu usayd hiya sai ita kura abin farauta ce ana cin naman take nan domin wata kinaya ce ta cewa ana cin naman abu ko ba a cin naman shi idan aka ce mishi saidun abin farauta to ya nuna ana cin naman shi domin ba a cin naman shi da ba a farauta shi ko ƙala na'am ya ce eh ana cin naman kura ƙultu sai na ce ƙala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin manzon Allah ya faɗi wannan ƙala na'am ya ce eh manzon Allah ya faɗi wannan hadisan kuma imamu ahmad ya zo da shi a littafin al-musnad sannan yana cikin sanar abi dawud hadisi na 3801 sannan yana cikin uh, sunan al-mushtaba na imamun nasa'i yana cikin aljami na imamun Kirmizi. hadisi na 851 ibn maja kuma ya zo da shi a sunan hadisi na 3236 ibn hibban a sahih hadisi na sa na a cikin al'ilal imamu tirmidhi ya ambata cewa tabbas imamu bukhari ya ga wannan hadisin kuma ya ingantar da hadisin wanda a littafin al'um imamu shafi'i yake faɗi a cikin littafin al'um jazi'i na biyu shafi na 249 imamu shafi yake cewa mu gare mu namun kura ma hukuncin shi ba abu ne oyayye ba a garin makka ake ba sa ana sayar da shi waluhumu da ba ya ce tuba'u inda na bi makka ya ce ana sayar da shi ko ina a garin makka ya ce bayyana safa wal marwa ya ce ma kasuwar da ake sayar da naman kura tana tsakanin dutsen safa da dutsen marwa ya ce la a hafazu an ahadin min ashabina filafan fi ihlalaha yace kuma game da halakkin naman kura yace cikin jama'a mu cikin malaman mu yace ban taba gani wanda ya sabani ba duka malamai su yanke hukuncin cewa ana iya sayar da naman kura da haka naman kura halal ne kenan cikin masu dagi ko masu wannan fika ɗin kura ta halatta an gane kura ta halatta don mai don manzon Allah ya cire ta ya ce banda ita sai kuma abin da ya shafi kada Wanda ita ma tana da gwagi kuma tana da wannan zagar tana da tsika ko? to ta kaka, to ta malamai sun saɓani wasu malamai sun sa ta cikin dabbobin ruwa sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tsahuru ma'uhu wal hillu mai tatuhu cewa shi teku ruwa ne masu tsalki ne kuma dabbobin da ke rayuwa cikin teku in su yi musu halal ne wasu malamai suka ce to kada cikin ruwa take wasu malamai suka ce a'a ba ta cikin dabbobin ruwa ko ba ta cikin dabbobin tudu suka ce tana tsaka-tsaki domin tana rayuwa cikin ruwa kuma tana rayuwa a saman tudu ko ina tana rayuwa kenan ba ta cikin dabbobin ruwa waɗanda suke ainihin tataccin dabbobin ruwa haka take kamar kwaɗo ko kwaɗo yana rayuwa cikin ruwa yana kuma rayuwa ina saman tudu da haka ɓangaren malamai suka ce tun da haka ne bai halatta bai kamata a yi ma kada hukuncin dabbobin ruwa ba da haka waɗannan malaman suka ce kada za a yi mata hukunci cikin dabbobi masu fiƙa da kuma jagi da haka kada haramanci kwamitin lajina su kuma da suka zauna suka yi iya bincikensu sai suka ɗauki kada cikin dabbobin ruwa suka ce halalci ina fatar an fahimta to amma tare da haka kuma an samu malaman da suka kauce musu ba su yadda da wannan hukuncin ba usaimin ya hukunce hukunce da dama mafi yawan hukunce hukunce ne yana nuna halakin cin naman kada amma dai akwai inda ya yi nuni da cewa naman kada ba halal ba ne saboda ba dabbar ruwa ba ke tsantsa tana rayuwa cikin ruwa tana rayuwa kuma saman tudu ina fata an fahimta Sa'an nan akwai damo damo yana da fiƙa waɗannan haƙuran eh to in ma yana da to zai haƙoma annabi ya keɓe shi kenan saboda an ci damo cikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi aka kama kyauta annabi ya ce shi bai iya ci amma kuma ya ban masu habbai ne suka ci abdullahi ɗan abbas yake karantar da mu utila babu alama ida ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ci damo a cikin akushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah na gani har aka ce ya rasulullahi ga ya soyu haka ba za ka ci ba ya ce a aiki shi yana kyamar shi saboda babu shi garin su garin makka babu damo da haka bai saba da ci ba bai iya ci amma ko bai hana masu ci su ci ba ita kuma sunna ce ya annabi ya ga an yi abu bai yi musu ba wannan abin ya shigo cikin sunna ko za ka kunga hadisi ya tabbatar da kina ana cin damu hadisi na 1947 eh, a sahihu muslim 7358 a cikin sahihul bukari wato hadisi ne mutafakun alai bisa ga wanda yake tabbatuwa gare mu kenan ana iya cin naman damu ina fatar an fahimta to akwai dabbobi da dama waɗanda za ka yi hukunci ta wannan ɓangaren idan ka kalle su kaga suna da ɗaya daga cikin wannan siffofin in tsuntsaye ne kaga suna da wannan bakin da suke farauta da shi in ko ba su cikin tsuntsaye ka gane su suna da dagi sannan kuma suna da waɗannan fiƙa waɗannan zagaɗin wayannan haƙuran to da ka gansu ba a ci in ba kura ba ce sai kuma abin da ya zo kan bayani a kan kada wanda in ka fi gamsuwa da malaman da suka ce ana ci shi kenan in ka fi gamsuwa da malaman da ke ganin ba a ci shi kenan ina fata an fahimta daga ƙarshe zo mofa yana da gagi eh ku bincika sannan yana da waɗannan haƙuran fiƙa yana da su ku bincika to ko dai yana cikinsu ko bai ciki ka tabbata annabi ya halatta cin naman damo ya halatta mi cin naman damo kenan in ma yana cikin list na waɗannan dabbobin to annabi ya ce ban da kura ko ban da damo su ko suna da wannan siffar ya halatta a ci su. ina fatar an fahimci wannan da yake ana gwada mini lokaci tun ɗazu insha Allah ta'ala yau a nan za mu dakata da karatunmu sai zuwa gobe in Allah mai kowa mai kowa ya kai mu ina roƙo Allah maɗaukacin sarki ya biya mana dukkanin buƙatocinmu ya karɓi azumanmu da sallolinmu da sauran ibadodinmu waɗanda suke cikin matsaloli ina roƙo Allah ka fitar da su cikin waɗannan matsalolin mara lafiya ya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke hannun bandit ya Allah ka kwato mana su waɗanda suke cikin zaman ɗarɗar game da bandit ya Allah ka ba mu zaman lafiya cikin biranenmu da garuruwanmu da ƙauyukanmu da unguwanninmu da gidajenmu da kuma cikin rayukanmu ya Allah ka taimake mu ya Allah ka taimaki addinin musulunci iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya da 'yan uwanmu da sauran danginmu da makwabtanmu da sauran musulmi ya Allah ka gafarta musu mu kuma in tamu ta zo ka samu cika da imani ka sa aljanna firdaus ke makoman mu ka ba mu makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wa sallam a gidan aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana